Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu a Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Ana kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Tama sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. na yau litinin 25 ga watan Nuwambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aikinmu ma daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci. Idan muka shiga cikin shirin namu, za mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda za mu ji yunkurin wasu matasa don wayar da kan al'umma muhimmancin haɗa kai don ci gaban ƙasa. A Najeriya kuwa mahukunta ne ke ƙara jaddada ƙwararan matakai da suke ɗauka don yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk dai da cewar wasu na ganin cewar yaƙi da cin hanci da rashawar kawai yana shafar waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne. Idan muka kuma idan Allah ya ba mu iko za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shine wai kun gamsu da cewar 'yan kasuwa suna taimakawa wajen ƙaruwar rashin wutar lantarki a Najeriya tun da dai suna samun kasuwarsu ta janareta. Shin kuna ganin akwai buƙatar a sa dokar hana shigowa da janareta ƙasar ko kuwa? Lambar dai kamar kullum alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kana kuma muna tafe da labaran wasanni a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Ga labarin A yau Litinin dinnan wani babban joji a nan kasar Amurka zai yanke hukuncin akan wata ƙara da kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tursasa wani tsohon mai baiwa shugaban ƙasar amurka shawara don mcgahn da ya ba da shaida a gaban kwamitin da ke karɓar ba'asi game da tsige shugaba donald trump kwamitin shari'ar tun farko ya buƙaci ba'asin don mcgahn domin bincike da ya danganci mai bincike na musamman robert mueller game da irin rawar da ya taka a wajen landan ɗin da rasha ta yi a zaben 2016 da kuma zargin da ake wa trump na cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin dakile binciken a makon da ya gabata kwamitin binciken ya dage a kan cewa yanzu ne ma aka fi buƙatar ji daga bakin magan musamman ma da yake karɓar ba'asi a bainar jama'a game da yiwuwar tsige trump da kuma game da zargin da ake masa na tursasa ukraine da ta binciki abokin hamayarsa na siyasa wasu sababbin bayanan sirri gwamnatin china da aka kwarmata sun nuna hukumomin kasar na amfani da wani tsari na tattara bayanai da ke amfani da su wajen keɓewa da tsare sama da tsirarin musulmai miliyan ɗaya mazauna lardin Xinjiang. an gano waɗannan muhimman bayanai ne sa'ilin da wata ƙungiya ta 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta wallafa wasu tsare-tsare da dabaru da suka ƙara zafafa sa ido da kuma musgunawa ta fannin siyasa da al'adunsu a kan 'yan tsiraru musulmai da suka hada da 'yan ƙabilar ugan da 'yan ƙasar kazakhstan da sauran ƙananan ƙabilun musulmai a yankin na zanjan shekaru da dama wasu masu jin masu kare hakkin al'umma sun faɗi cewa china na kan tattaunawa game da wa'annan 'yan ƙabilu domin a kare su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Isra'ila ta kori wani babban jami'i mai sa ido a kan kungiyar kare hakkokin biladama umar shakir wanda ake zargin da cewa ya goyi bayan mayar da isra'ila saniyar ware wani mataki da 'yan rajin kare hakkin biladama ke amfani da shi wajen nuna kin amincewa akan abin da ake wa falasinawa kotun kolin kasar isra'ila ce ta amince da umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na korar shakir darakta a kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da ke sa ido a kan rikicin isra'ila da falasdinawa idan ta nemi da ya fice daga kasar isra'ila ta ki wa sauran waɗannan waɗanda suka goya baya matakin mayar da ita saniyar ware damar shiga kasar cikinsu har da jami'in diplomasiyyar majalisar ɗinkin duniya amma wannan shine karo na farko da aka buƙaci wani jami'inta da ya fice daga ƙasar jami'an tsaro a iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonon tsohuwa wajen warwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin ƙasar lamarin da ya kai ga mutuwar mutum goma sha uku kana ya raunata wasu da dama tun daga watan oktoba zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a gundumar yankin kasar mai arzikin man fetur yayin da wasu masu boran suke kira a kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa da rashin ababen more rayuwa da suka yi wa ƙasar katutu a jiya lahadi a yankin basra aka kashe mutum bakwai abinda wani jami'in tsaro kasar ya kwatanta da matsayi rana mafi muni tunda aka fara wannan zanga-zanga sannan an kashe mutum hudu a lardin nasriya da wasu mutane biyu a yankin najaf da diwani. A gaida Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. daga labaran na duniya bari mu shiga taskar rahotanninmu. bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata haɗakar ƙungiyar 'yan ƙasa mazauna cikin gida da waje suka tashi tsaye wajen haɗa wani taro don wayar da kan matasa muhimmancin haɗa kai domin ciyar da ƙasa gaba. Sule Mummuni Barma ya halarci wannan taro ga kuma abinda ya aiko mana da shi. kwamitin mai sunan kadres a takaice sa wasu matasa 'yan takarda 'yan asalin jihar zandar da ke zaune a ciki da wajen kasar nijar ne suka kafa shi da zumar gudanar da ayyukan da za su taimaka a fitar da yankin da magaram daga halin taɓarɓarewar al'amura kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya lawali ali jibo ya shaida min a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kwamiti in ka ɗauka shekarar bara akalla wanda aka kora mutum dubu sha biyar daga fannin makaranta bana dubu ashirin da hudu kaga abu ne wanda yake yi yana ci gaba ba kowanne bane wanda uwayensu za su iya ɗaukan kuɗi su biya musu domin su koma karatu ba kowanne yake da tunani da tarbiyyar cewa in zamana ukun ba kenan nan za su shiga hanyoyi wanda ba su dace ba za su zamanto kalubale ne ga jika jihar za su zamanto kalubale ne ga nijar gaba daya mai martaba sarkin da magaram sultan abubakar sanda umaru da ke shugabancin taron tantauna matsalolin da ke damun al'ummar jihar ta zandar ya yaba da wannan shiri sannan ya gargaɗi daukacin da magarawa su kiyaye dukkan ababen da ka iya bata tsari wannan kwamiti ya yi tunanin gaske kwarai-kwarai gaske ya zama haɗuwa ce ta zo dai daidai da zama kuma a hudda siyasa a cikin shi mutum ya ajiye ta a can gefe daya wannan kwamiti da ya shirya wannan zama ina so ya faɗaɗa wannan kwamiti ya zamanto wakilan gundumomi daban-daban akwai su a ciki ko ra'ayi ka ba da na yadda za a samu mafita kaka gudunmuwarka in kana da halin wani abin da za ka yi in ka yi kaka gudunmuwarka kuma babbal magana sai an ɗau hakuri. dattawan yankin zandar irin su tsohon ministan cikin gida idi ango omar sun jaddada aniyar ba da gudunmuwar da ta dace don ganin an cimma gurin da aka sa gaba mu mun ba da kanmu tun da muna da experience kin da muke iya goya musu baya mu ba su shawara kusa hanyoyi masu kyau wanda suke iya bi don mu cimma mu a ƙarshen wannan zama kwamitin na kadres ya sanar cewa zai so mu gudanar da ayyukansa gadan-gadan daga farkon watan Janairun shekarar 2020 saboda haka aka buƙaci haɗin kan illahirin 'ya'yan yankin na zandar don ganin haƙa ta cimma ruwa. Ƙarƙashin wannan kwamitin akwai su kwamiti biyar da aka yi eh, wanda za su kumshi fannin karatu da fannin kiwon lahiya da eh, tsafta da fannin kare muhalli da kuma fanni na karshe na jan hankulan jama'a eh, su komo da yadda kakanninmu da uwaye suka tahi zaman lahiya da kowa da kowa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sule Mummuni Barma. Daga jamhuriyar ta Nijar bari leƙa jihar Filato a Najeriya, inda wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto a kan kiran da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ga gwamnonin jihohin ƙasar. Gwamnonin jihohin ƙasar a kan yaƙi da cin hanci da rashawa, kana da fito da wasu hanyoyi don inganta rayuwar talakawa. Zainab Gareki. ki. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnonin da ke ƙarƙashin jam'iyyar APC da su ƙara ƙaimi wajen marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da take na kau da cin hanci da rashawa. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a taron haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin da ke ƙarƙashin APC da aka gudanar a nan Jos. Taron mai taken karfafa aiwatar da hidimar al'umma shine karo na uku inda mahalarta taron suka hada da ministoci, gwamnonin APC, shugabannin sassan gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi suka hallara don tattauna hanyoyin da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su ta hanyar tsaro, kiwon lafiya, ilimi, yin gaskiya wajen sarrafa dukiyar al'umma da dai sauransu. Shugaban kasar wanda sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya wakilce shi ya jaddada kiransa na ƙara azama wajen yakar cin hanci da rashawa. We must all work together towards building a socially cohesive society which of the country Ya ce dole ne mu yi aiki tare wajen gina al'umma ta yadda za a yi amfani da albarkatun ƙasa don moriyar kowa. Ya ce za mu ci gaba da amfani da kuɗin jama'a ta yadda ba wani sashe na ƙasar da za a bari a baya ko wasu al'umma su fuskanci matsaloli saboda an yi watsi da su. You are all quite aware Shugaban kasar ya ce, dukanmu muna da sanin cewa matsalar tsaro har yanzu ya kasance babban matsala gare mu, don haka muke ƙoƙarin kauda wannan matsala. Ya ce tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu shine haƙƙin gwamnati na farko, amma dole ne su ma al'umma su haɗa hannu wajen samar da tsaro. Shugaban kasar ya kuma ce za su ci gaba da tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da haɓaka Shugaban Majalisar Gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya yaba ne da goyon bayan da gwamnatin tarayya ke basu wanda ya ce ya taimaka wajen daidaituwar tattalin arzikin jihohi wanda ya sa waɗansu gwamnoni suka iya biyan bashin albashi da suka gada da fansho da gratuity. Ya ce a shekara guda da ta gabata gwamnatin tarayya ta kashe fiye da naira biliyan 23 wajen tallafa wa yankunan da suka samu ambaliya ciki har da jihar plato da kuma wasu naira biliyan 8 da ta tallafa wa jihohin da matsalolin tsaro suka shafa. Ba gudu wanda ya koka da gibi da ke tsakanin kuɗin shiga ta haraji da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasar da ma yawan al'umma ya yi kiran su haɗa kai don inganta tattalin arzikin Najeriya da zai daidaita da yawan ƙaruwar al'umma a ƙasar. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda shine shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ya ce taron ya kasance da muhimmanci wa jihar plateau saboda tun can jihar ta tsara shirin ci gaba na shekara biyar wacce alkibla ce ta cimma burin next level da ta ba da fifiko a bangaren ilimi kiwon lafiya noma ayyukan ma'adinai da yawon shakatawa da suke da yaƙinin zai sauya tattalin arzikin jihar Ya ce kamata ya yi mu sake duba tsarin ƙananan hukumomi don inganta shi, dole mu yi aiki tare da kuma yin da'a wajen sarrafa albarkatu da kudaden da ake keɓe wa wancan sashe na gwamnati. Shugaban jam'iyyar APC shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya Alhaji Suleiman Wambai ya yi tsokaci game da taron. Wannan taro akwai maganan tattalin arzikin ƙasa akwai maganan ilimi akwai maganan kiwon lafiya waɗannan su ne muradu wadda suke kawo ƙarshen talauci abin da muka dogara shine za mu yi kokarin mu fiye da irin kokari da wasu gwamnatocin jiya ko shekaran jiya sun yi kuma a gaskiya ana yi zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. to a gaida zainab babaji da wannan rahoto masu sauraro yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan maudu'in namu wai kuna ganin ya kamata a kafa dokar hana shigar da janareta cikin najeriya koko kuna ganin hakan bai daidai ba amma kamun nan bari mu dan shakata da wannan faifan. wuya gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali Sha'anan mutum ne ya kan firgita ne, lamarin mutum ne ya kan gingiga ne, lamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun. ka gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi rana an yi ruwa in an yi sanyi ku sanyi sha'anin mutum ne Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya fito daga jihar Kogi wa muke da shi daga Kogi kenan. Kuna magana da Jiniya Lelwa a Jakuta jihar Kogi. To Jiniya muna jin ka. To alal hakika wannan maudu'i da kuka kawo tsakani da Allah janareto yana da muhimmanci. Kaga za a samu matsalan wuta dai a wata rana. To matsalan da za a samu shi zai sa wanda suka saba da wutan su yi amfani da shi. Ni dai a gani na janareto yana da mahimmanci tsakani da Allah. To da janareta da kuma a gyara wutar lantarkin wanne ya fi? A gyara wuta ya fi, tsakani da Allah. Ta mun gode jiniya. Bari mu je ga mai kira na gaba. Wa ke magana? Daga ina ke magana? Mai gida, salamu alaikum. Wa alaikum salam daga ina ke magana? mai gida suna na bala an marmara malmala ina kiran ku da karamar hukumar da ta jihar kanan najeriya to muna jin kamalan bala yauwa to alhamdulillah gaskiya batun da kuka ɗauko hakikanin gaskiya janareto ina da matukar muhimmanci a misali gaskiya mu 'yan najeriya musamman mu mutanen karkara hakikanin gaskiya a gyara mana wutan nefa ya fi saboda wani lokacin sayan zi kansa man fetur din gaskiya aiki ne abun talaka to hakikanin gaskiya ina kira ga hukumar tedco gaskiya ya kamata ya zama cewar abu lungu da sako ya zama cewar a najeriya ya zama cewar a kawo karshen wutan nefa dan inda wutan nefa gaskiya akwai masana'antu waɗanda za su ci gaba a Najeriya. To a hana shigowa da janareton koko kada a hana. A'a janareto shigo da ni gaskiya ina da matukar muhimmanci a Najeriya amma gaskiya wutar nefa mu muna buƙatar mu 'yan Najeriya. To mun gode Malam Bala bar mu tafi jihar Kebbi wa muke da shi a Kebbi. Kuna da magana da Malam Ango malamin makaranta. To Malam Ango muna jin ka. Game da matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a Najeriya. da kuma cewa a hana shigowa da janareta a Najeriya samsam bai dace ba. Eh. Kuna jina? Eh muna jin ka. Dalili na kuwa shi ne ai su masu sai da janareta abincin su ne ya koka. Don haka bai kamata a hana shigowa da janareta a Najeriya ba. Hmm. Ku tashi lafiya malam ango malamin makaranta ya wuri. To mun gode malam ango bari mu koma Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhaji Musa rediyon nan naka sai an dan kashe shi fa. Eh, ah, dakta barka da dare. To barka ka dai rediyon ne dan abin nan. <laughs> Ai ka gane ba dudin ya riga dauki hankali na ban ma san ina kusa da rediyon ba. To masha Allah to muna jin ka. To alhamdulillah kamar da ka faɗa sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. to ni na ni na ganin dakta hukunta Najeriya fa ina ganin kamar wani take ne na jin jihar Kaduna da ake cewa APC ta yi murus to ina ganin su ake aiwa talakan Najeriya ma murus gaba daya saboda idan muka dauka ka ga maganar janareto a Najeriya duk gwamnati da su za ta hana shigowar janareto a Najeriya ba za su ta kashe 'yan kasan ne gaba daya yanzu wutar lantarki gaba ɗaya ina tabbatar maka wallahi ka ji na rantse ma ba ma shan wutar da ta kai ta awa goma sha biyu a cikin wata gaba ɗaya kuma sai ka biya kuɗin watan to idan gwamnati ta ce misali da 'yan majalisu da gwamnatin tarayya sun haɗa kai na magana kasuwar janareto to ai talakan ake so ma zauna a cikin duhu da haka gaskiya wannan shawara da suka kawo gurgo shawara ce ko mu a matsayin mu 'yan ƙasa ba ma goyon baya na wara aiki na a tashi lafiya alhaji musa garo na alhaji musa har yanzu dai muna kaduna wake magana To, Dr. Yusuf Aliyu Haran dai barka da lasariya. To, barka ka dai Malam Murtala muna sauraron ka. To, sunana Murtala na kiran ku da garin gasa a Kano tare da Najeriya. To, muna jin ka Malam Murtala. To, ni tambayan da zan musu dakta, a wai batu ya taɓa yin mota ba gurin sa safaya taya. Eh. bai taɓa yi ba sannan da shi janareto kama wani irin ko ta kwana ne sannan abin da ke bamu mamaki da masu rike da madafin iko daga sun ga lissafi ya sun rasa abin da su yi kawai sai su kamo wani abu za su yi hargitsa yan ƙasa duk muna san da abin da suke yo kasan da babu wuta ka ce za ka hada janareto na rantsa da Allah yau mutanen da ke asibiti sun mutu dan ba wutan da za a musu operation wasu suna kake operation wasu suna jira shiga da su sannan zafi irin wannan sankarwa da kashe mutane tun da mai san janareto zai ya samu iska ya samu sauran to wai malam murtala malam murtala wai da ana cewa ne wai kila idan aka hana shigowa da janareton to zai sa a gyara wutar ta zauna ta dindindin to dan ta gyara wutan mana yo ga ministan da shekara hudu ya mana yadda ya mana abin da ba ka bai na kadan da aka yi na shekara da a hudu duk shiru ke wannan inda yake a jiya share ba kuma an kamo shi amon kudin mana su ne suke lalata samayen kudin mana a gyara wutan kafin hana shigowa da jai. Tabin gode malamar ta labarin mu tafi jihar Niger wa muke da shi a Niger. Muna tare da Ibrahim da wanke hula a garin Mai Godiya a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. ai malam murtala ya riga gama mana komai eh. domin saboda tun da basu da kishin kasarsu basu da kishin mu talakawa da muka zaɓe su eh. shi ne su sa wannan doka don su ƙara kuntata mana su ƙara cuta mana To ba ku ganin idan da na'am. Malam Ibrahim ba ku ganin wai idan aka ce yau janareta an hana shigowa da shi zai sa a gyara wutar lantarki tunda za a ga cewar ai nan kuna samun wani damar amfani da janareta shi yasa gwamnati ba za ta ba da wani kanyi ba ba ku tunanin kila wannan shine dalili? Ba za su gyara ba don saboda ainihin gidajen da suke ainihin wutar gwamnatin suke amfani da ita kuma in ma ba wutar gwamnatin ba suna da za su manya-manyan janareto su sa a gidansu shine dalilin da sa wannan doka amma ba su da niyan gyara wutar lantarki Najeriya gaba ɗaya su ba su da niyan kawai mu za su kuntata mawa Ta mun gode Mala Ibrahim bari mu tafi jihar Kebbi Wa ke magana a Kebbi wa ke magana Bello mai Bello mai rago ya wuri To Malam Bello muna jin ka Ya ina ni ya harkoki a gida To alhamdulillah muna jin ka To ran da ta game da um, bayanin wutan da game da eh. bayanin janareta ake magana janareta ake yi ko. Eh. To gaskiya ran kai daɗe hana shigowa da janareta ƙasa ga wani ɓatanci na zuwa gare mu da wani cin zarahi da wani cin mutunci gare mu tsakani da Allah. Eh. Ko ba gaskiya ba. Saboda ƙasar gade kasan babu da isassan wuta. Mm. Ko ba gaskiya ba. sannan kuma a koma kulle-kullen cewa kuma a hana shigowa da janareta wallahi wani ta'addanci ne zuwa gare mu talakawa najeriya ko ba gaskiya ba to mun gode malam bello mai rago muna godiya To masu sauraro iyaka abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu sake baku dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar shirya gasar lig ajin kwararru ta Najeriya ta dakatar da dan wasan kungiyar Nasarawa United Paul Seun Komolafe har na tsawon shekara ɗaya. sakamakon cin zarafin alkalin wasa a wasan da kungiyar ta buga da plateau united haka kuma an sami lafiya da laifin tunzura masoyan kungiyar domin su tada fitina da kuma kai farmaki ga jami'an wasan shi kuwa manajan kayayyaki na kungiyar aliyu muhammad hamzat an haramta masa zuwa dukkan filayen wasan gasar kai da ma kusantar duk wani abu da ke da alaka da ita gasar ya tsawon rayuwarsa saboda samun sa da irin wannan laifin haka kuma kungiyar da ke tsakiyar arewacin najeriya za ta buga wasannin ta na lig ba tare da 'yan kallo ba har sai illa ma sha allahu yayin da kuma aka bata wa'adin kwanaki goma ta biya tara naira miliyan hudu da dubu dari biyu da hamsin sakamakon keta dokokin gasar kudin tarar sun hada har da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin a matsayin diya ga cin zarafin da aka yi wa jami'an wasan mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid ta kasar spain zinedine zidane ya yi kira ga magoya bayan kungiyar da su daina yin sowa ga dan wasan kungiyar gareth bale dubban masoyan kungiyar ne suka yi sowa ga dan wasan sa'ad da ya shiga wasa a zaman canji a wasan da madrid din ta yi galaba a kan real sociedad da ci uku da daya wannan ne karon farko da ya buga wa kungiyar wasa a cikin makonni bakwai tun sa'ad da ya yi bikin saka kwallo mai tattare da cece kuce a cardiff a ingila kuma shahararren dan wasan kungiyar manchester united paul pogba ya shiga yajin kin bugawa kungiyar wasa duk da yake lafiyarsa kalau a kokarin da yake yi na ganin ya bar kungiyar a watan janairu Pogba dan ƙasar Faransa bai buga wasa ba tun sa'ad da ya sami rauni a wasan Premier da suka buga da Arsenal a watan Satumba wadda suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya. An ta'allaka ɗan wasan da komawa ƙungiyar Real Madrid ta kasar Spain kafin rufe kofar sayan 'yan wasa da ta gabata. To amma kuma ƙungiyar ta United ta kece fanar da shi. Pogba da kansa ya tabbatar da bukatarsa na komawa Madrid domin ya haɗe da ɗan ƙasarsa kocin ƙungiyar zinedine zidane murtala faruk sanyin na daga washington dc da Murtala Faruk Sanyina masu saurare kada dai a sha'afa har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa yanzu karfe uku da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A yau Litinin ɗin wani babban joji a nan Amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara da kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tirsasa wani tsohon mai ba da mai ba gwamnan um, shugaban Amurka shawara Don McGahn da ya ba da shaida a gaban kwamitin da yake karban ba'asi game da tsige shugaba donald trump wasu sababbin bayanai sirri gwamnatin china da aka kwarmata sun nuna hukumomin kasar na amfani da wani tsari na tattara bayanai da suke amfani da shi wajen keɓewa da tsare sama da tsirarin musulmai miliyan ɗaya mazauna lardin Xinjiang. kasar isra'ila ta kori wani babban jami'i mai sa ido akan kungiyar kare hakkokin biladama umar shakir To sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Sule da kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni mr daniel brown sai injiniyan namu na wannan lokaci zanga-zanga ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya bis salam